Barka mu da saduwa na masallaci mai albarka masallacin umma mox da kenan tudun wada a garin maiduguri yau da ikon allah yammacin asabar 24 ga watan 12 miladiya ta 2022 wadda kuma shine ya zo daidai da 30 ga watan jumadal ula shekara ta 1444 sati biyu da ya gabata muna kan taunawa akan hadisin ashura mun yi magana akan ah, falalar ashura da yadda aka samu ashuran sannan kuma satin da ya gabata mun zo mun tattauna akan wasu ababai da wasu mutane ke yi da sunan ashura da har mun kawo wasu hujjoji wanda ya sa wasu ke nuna baƙin ciki da alhini game da ranar ashura su rana a kashe sayyidina hussein ibn ali to muka kawo magana cewa ba wai shi kaɗai aka kashe ba an kashe eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa wadda sun fi shi sayyidina Hussein daraja kamar su sayyidina Umar Abu Lu'atul Majusi ya kashe shi muka magana akan sayyidina Usman shi ma kashe shi aka yi muka magana akan baban su shi Al-Husayn ibn Ali din sayyidina Ali shi ma kashe shi aka yi muka magana akan Ja'far ibn Abi Talib shi ma kashe shi aka yi sannan muka magana akan dan uwansa wansa Alhassan ibn Ali shi ma kashe shi aka yi sai muka kawo cewa to me fare zanto rana ɗaya ta kisan shi sai na Hussein kawai ake wannan ababai wanda Allah madaukin sarki bai saukar da su a littafinsa ba bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ba to bayan wannan akwai wasu ababai da mutane ke yi da sunan Ashura wanda dukkan su bid'o'i ne wadda musulunci bai yadda da su ba Allah madaukin sarki bai ce a yi ba kuma sannan yin wayannan baban bata ne kuma fito na fito da Allah ne wasu suna da alaka da kisan sayyidina Hussein ibn Ali wasu kuma ba su da alaka da kisan sayyidina Hussein ibn Ali hadisin da muke kai shine hadisin haddathana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddathana Abda bin Sulaiman an Hisham bin Urwa an abehi an Aisha ta qalat na Aisha anha take cewa kana da ashura a yawman tasumuhu quraishun fil ce. ranan ashura wani ne wadda yahuda budda quraishawa suke azumtar a lokacin jahiliya kafin a tura annabi sallallahu alaihi wasallam da nafta. wa kana rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumtan ashura tare da su mutanen quraishawan garin makka falamma qadimal madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina samahu sai ya azumi ci gaba da azumtan Ashura wa amara bi siyamihi kuma ya bada umarnin ma sahabbai su azumci Ashura wanda wannan gabaddin mun warware ta falamma turida ramadanu lokacin da aka farlanta mishi azumi wata ramadan kana ramadanu huwa faridatu wa turika ashura sai zanto daga nan ramadanu ne ya koma farilla ashura sai ya koma sunna wa man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama sai ya ashura wanda kuma bai ga dama ba sai ya bari in ka azumci ashura kana da lada na za kanka yi maka zunubin shekarar da ake ciki idan ko baka azumci ashura ba shikenan baka da wannan ladan da Allah madakin sarki wannan ga gabin nan kafara zunubi da Allah zai yi kai shikenan baka da shi to bayan wayanna akwai wasu ababai da zamu tike hadisin yau da ikon Allah in yayi ma har mu shiga hadisin gaban shi akwai wasu ababai da malamai suka tattara wadda yake nuna cewa yin su wasu ma'ana yi a Najeriya shi sa ya kata mu yi magana a ciki ba sai mun zo mun fada ba ya zanto ba da sanin ba muka fada a cikin littafin fatawal mar'a sannan kuma magana mana na cikin fatawar lajinati da'ima ilmuwatul ilmiya juz'i na biyar shafi ɗari tamanin da bakwai an tambaye su game da shin aya kwanakin ashura shin ya halatta mutum ya ware gashinsa ya sake gashinsa wannan babu laifi ya halatta babu laifi cikin haka da akwai mutanen da kamar kaje irin su Sudan irin su Masar Egypt Za ka samu duk ranar Ashura kowa macen da take da kitso a kanta to sai ta kunce kitsanta ko da jiya ta yi ko ba ta sani ba shi jiya takwas ga tara ga wata ne yau aka ce ai Ashura to sai da kun ce kitsan ta gaba ɗaya kawai ta baje gashin ta to shin wannan abun ya matsayin shi a cikin musulunci ibnu bas shi ya ansa wannan tambayar kamar da yake cikin fatawar lajina yake ce a to ai shi tsefa gashi a ranar ashura da ranar tasu'a da bakwai ga watan muharram da sha ɗaya da sha da sha uku ya ce duk ɗaya ne babu wani bambanci da haka musulunci bai tsara cewa wai ranar ashura akwai ta falalana idan kana da kitso akan ka tsefe ba mu anan shine maza ba su kitso akwai inda al'ada su matsana yin kitso wai da mun yi karatu a baya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar larabawa suna yin kitso annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ma yana yin kitso to da haka akwai har yanzu akwai filani zaka samu sukan yi kitso to irin wannan idan aka samu to zaka samu maza da mata ranar Ashura gaba ɗaya kowa sai ke tsefe kitso to sai aka tambayi Ibn Baz a matsayin wannan abin shin addini ne mace dolen dole ranar ashura sai ta tsefa kitso a da na musamman yace a'a babu wani abu da aka ware na ranar ashura wayan ka tsefa kitso aka samu lada da ita da jiyanta da jibinta da gatanta da farkon wata da ƙarshen wata duk ɗaya ne in mutum ya ga dama ya tsefe in ya ga dama kada ya tsefe shari'a bata ware cewa ranar ashura akwai wani abu da aka ce a tsefe na kitso ba na ɗaya na biyu akwai tambayar da aka yi a cikin lajinatin da'ima a wannan karan juzi na goma sha shida shafi ɗaya da saba'in da biyar cewa a ah, akwai wani abu da mutanen Masar Egypt suke yi a ranar Ashura tsarin shi ne dukkan wanda yake neman yarinya zai aura al idan kana neman yarinya kana dating yarinya kana so ka aure ta an ba ka izini kana magana da ita ko an ba ka izini ka nemi aurenta to a ranar Ashura suna da wasu dokoki iyayen yarinya za su zira ido da ya ce yarinya za ta yi jira tana tsammanin ka kawo mata kyaututtuka masu yawa a tamfofi kaya mayukan shafawa lemo ababai na burgewa ranar ashura za ka kawo mata ranar ashura sannan bayan nan kuma idan watan rajab ya shiga nan ma yarinya za ta ƙara zira ido tana jiran cewa za ka sake yin cefane akwati ko leda babba kamar dubu hamsin dubu tamanin ka kawo mata bayan kayi na ashura bayan nan idan sha'abani ya shiga za ka sake zuwa ka sake shopping na dubu tamanin saba'in ɗari ka ƙara kawo mata ba na ka huta <laughs> ok oh, auren ka huta bayan nan idan ramadana ya shiga za ka sake yin cefane ka sake kawo mata ita yarinyar da kake neman aurenta Wanda shi yake nawa iyayen iyayenta cewa ka shirya da gaske kake kana son ta kuma za ka aure ta sannan bayan kayi na ramadan idan sallan karamar sallah ta yi zaka sake zuwa ka yo cefa ne ka sake kawo mata idan sallar laye ta yi zaka sake zuwa ka sake yo cefa ne akwati akwati tiki tiki ka sake kawo mata ana al'adar ce a kasan Masar aka tambayi lajina cewa ya matsayin wannan abin wai shin addi kaga an alakanta abin da watannin addini yi. an sa a jikin Ashura Muharram an sa a Rajab an sa a Shaban an sa a Ramadan an sa a Idin karamar sallah irin babbar sallah to wai shin ya wannan abin ne wannan tambayar alafifi ya sa hannu ibn bazi ansa cewa shi kyauta a cikin addinin musulunci wani abu ne wadda asali yana jawo soyayya an gane tahadu tahabu ku yi kyauta za a so ku da haka ita kyauta din wani abu ne wadda musulunci yana da ita dama sannan kuma yana jawo soyayya tsakanin mutane sannan zukata sun gini ne akan san wanda ya kyautata musu ko mutum yana ƙinka yana ƙiyayya da kai baya ƙaunarka baya sanka ka yau da gobe kana mishi kyauta zai za waye gari yana son ka shi yasa Allah madakin sarki yake cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wala yulqaha illa alladhina sabaru wala yulqaha illa dhu hazzin azim Allah ya ce idan mutum ya ma mummuna ka saka mishi da kyakkyawa idan ya zage ka ka saka mishi da shi yasa Imam Shafi'i yake da ta ka'ida an taba zuwa ga mishi cewa ga wani ya zauna a majalisa bai da aiki sai zagin ka sai ci ikon Allah dauki buhun alkama ka kai masa aka ce ya sake zagin gici dauki buhun ka za kai masa wannan mutumin sai hankali shi tashi ci ha ah, bawan Allah nan fa na zauna gaban mutane ba ni da aiki sai zage shi kuma sai dinga aika min kyaututtuka sai wannan wanda aka yi kaye zo ya gaya wa shafi sai ya ce ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne ba za ka taɓa ba da abin da baka da shi ba shi yana da sto sto na zage-zage ne sai yake bani su ni kuma ya sto sto na abinci ne sai nake ba shi kaga kulkullun ya amalu ala shakilatihi kowa zai yi da abin da yake da shi ne kawai shi yana da zagi yana da kyauta wannan mutum sai aka waye gari ya zo yana son imamu shafi'in saboda kaga idfa abin latihiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim to shine sai yake cewa dan haka idan mutum yana kin ka ma ya tsane ka za a zo a wayi gari indai kana masa kyauta ka samu sa sannan wani kuma wani abu ne ita kyauta wani abu ne wadda shari'ar musulunci ta kwadaitar da ayi kyauta kuma sannan zamantakewa ne yau da gobe ma haka ko da ba a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ba kyauta wani abu ne da zamantakewa kaɗai na ce abu ne mai kyau shi yasa aka samu idan shari'a ce magana akwai ba sai da ce bil urufi al ma'ruf abinda mutanen waje suka sani abinda mutanen waje suke ganin shi mai kyau shari'a ba ta faɗa da shi to shine sai yake cewa amma kuma kyaututtuka tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al hadiyya shi da kanshi yana karban kyauta sannan kuma manzo Allah yakan yi tukwici akan kyauta da aka bashi in ka ba manzo Allah kyauta zai ka sadaka ne annabi baya ci saboda sadaka da tin mutane su kuma annabi sallallahu alaihi da danginsa da iyalan gidansa masu tsafta ne da haka kyauta annabi yana karba kuma sannan ya ma tukuici a kanta idan manzo Allah da abin da zai ma tukuici sai ya maka idan bai da abin da zai ma tukuici sai ya maka addu'a har sai ya tabbatar da ya gamsar da kan addu'a da ya maka nan shine sai yake cewa da haka kyauta ta gudana tsakanin mutanen Jibni Bas amma sai dai inda matsala ta zo a wannan tambayar shi da aka alakanta ita kyau su kyaututtukan da wasu watanni na addinin musulunci aka ce a a Muharram a Sha'ban a Rajab ya ce wannan alakanta su da wani wata na musulunci shine da zama haram ana so a maida abin ya koma addini tunda an hada da watan addini yau da gobe za a zo a wayi gari wasu yasi tsammanin addini yanzu da wanda suka fara sun dauke shi a matsayin wani abu na al'ada gaba gaba shi dan sai ya zo sai kawata wa ƴaƴansu da jikokinsu cewa wannan abin fa addini iyayen suke yi kaman bautar lata da uzza manat kaga Sarihan ba yahus yauq nasran wannan yahus yauq nasr mutanen kirki ne bayan Allah na kwarai ne malamai ne na Allah cikin mutanen da annabi nuhu eh, mutanen da mutanen suka rayu gabanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam yazo da suka mutu aka je aka binne su sai aka yi alluna akan kabarurrukan su aka rubuta sunayensu mutanen suna zuwa su dinga musu addu'a su dinga musu addu'a suna tunano irin kyawun ɗabi'unsu da halayensu da bautarsu ga Allah dan su ma su kwaikwaye su to shikenan jilin ba da jil lokaci ya tsawo shedan sai ya zo ya kawata wa ƴaƴansa da jikokinsu cewa iyayenku da suke zuwa kan kabarin Yahus Ya'uq da Nasir ba wai suna zuwa don musu addu'a ba ne suna zuwa ne suna bauta musu daga na aka fara bautan kabari daga na aka fara bautan gumaka kaga babban fitina shine kamar abu ne mai kyau sai ya rikide kuma mara kyau da ga sa ibnu batsa ne yake cewa dole a toshe kofar idan kawai saurayi yana neman budurwa babu laifi dan ya mata kyauta dan yana neman soyayyar ta ne mun sha faɗa ko malamai suna cewa idan ka gama wa mace kyauta dan ka samu soyayyar ta ta aure ka sai aka haince ka aka hana ka sai ka ɗauko dogon full scarf ka bayan a yi lissafi a maida ma kuɗin ka ka idan ka aura ne sai ba a baka ba idan aka ce waye ce ka bayar ita waye ce ta karba in aka ce kai waye ce ka bayar sai ka ce ita waye ce ta karɓa da na ba ta yi ta karɓa ko ina ba ta dan in samu soyayya ne in aure ta ta karɓa shi sa wani uba mai hankali idan saurayi ba ba yasa ba sai ce a samu waje a adana ba za ta yi amfani da abin ba sai an mata aure duk abin da saurayi ya kawo in banda abinci a tamfa kayan sallah komai zai ce a samu waje a adana in za ta amfani da shi ba a gidansa ba sai ta je gidan wancan mutumin kaga idan tsautsayi yanzu ya faru wannan bai aure ta ba sai ta da kayan shi a baya da ma an aji ba kare bin da mu to shine anan ibn baz yake cewa bai dace a yi wannan ba saboda i'anatun fiha alal batil yace dan keniya ne akan barna sa wa'annan kyaututtukan a wasu watanni na musamman kuma musharakatun fil bid'a yace sannan musharaka ne tarayya ne a cikin abin da aka kiro aka jingina su da sunan addini bai dace ba a sannan Muhammad Ali Usaimin a cikin liqa'atul babul maftuh akwai liqa'ul babul maftuh littafi tambayoyi ake wa Usaimin lokacin ne ake kai tsaye to amma an maida shi ya kuma littafi liqa'ul babul maftuh kamar da yake da sharhul mumtah ala zalil mustaqni akwai majmu fatawa na shi to wannan liqa'ul babul maftuh littafin shi ne juz'i na farko shafi 141 kuma maganin ma na cikin fatawul mar'a an shi cewa wai mace ta kan iya yiwuwa al'adarta har tara ga wata ya zo na Muharram tana al'ada goma ga watan Ashura ya zo tana al'ada kuma ga shi goma ga watan zai wuce tara ga watan ya wuce idan yanzu al'adarta in ta gama al'adarta to shin zai yi ta biya wannan kwanakin goma ga watan Muharram Ashura din ko ba a biya yanzu kamar kai ne ka saba Ashura shekara da shekaru tsautsayi sai yasa bana Ashura ya zo maka baka da lafiya ko Ashura ya zo ka manta ko Ashura ya zo kana cikin wani yanayi shin idan baka yi ba zai yi ka biya ko ba zai yi ka biya ba misali sai yake cewa ba a biyan shi saboda wata ibada ce da Allah madaukin sarki ya yi ta na wata rana musamman kuma sunna ce ba farilla ba ce da haka idan ta wuce ba sai an biya ba azumin Ramadan shine farilla shi ake biya shi kan idan mace al'ada ya sa bata yi ba sai ta biya wannan wajibinta ne dole amma mutumin da ba mutumin da al'ada mace da al'ada yana ta yin ashura ko tasu'a ita ba sai ta biya ba amma idan asali ta saba yi shekara da shekara sai zama uzurin tafiya ko rashin lafiya ya sa ba ta yi ba manzala ya ce idan mutum ya saba yin wani nau'i na ibada rashin lafiya ko bulaguro ya hana shi manzala Allah ya ce idan lokacin yi za a rubuta masa kamar ya yi automatically saboda Allah ya san uzurin da ya hana shi da haka ita wannan ana fata za a rubuta da haka ba sai ta biya ba saboda lokacin shi riga ya wuce kuma daga kaga an yi tara ga wata goma ga wata gaban shi ai sha ɗaya sha biyu ne har zuwa ƙarshe babu kuma wani goma ga wata yi da haka ba sai ta biya ba sannan akwai tambayar da aka yi nan ma cikin fatawar lajina cewa akwai wasu kabarurruka na waliyan Allah mutanen kirki mutanen kwarai da mutanen garin suke su ya musu zato idan ranar Ashura ta yi irin su Masar aka samu ana irin wayannan ababen idan Ashura ta yi to sai a je kan kabarurrukan wayannan mutanen kirkin waliyan Allah sai a yanka musu raguna arba'in arba'in kan kowane kabari za a zo a yanka rago arba'in arba'in da kuma shanaye idan aka yanka a wajen za a feɗe a nan za a gasa a ci a wajen sai a wa wa'annan mutane a sauke musu ƙur'ani a musu addu'o'i sai a dawo gida a din ranar ashura to shine suke tambayar lajina ya matsayin wannan abin da suke mini ba sai ya ci azabhu inda al inda qabr al shirkun shi tukunna yanka a wajen kabarin ko ma waye ko waliyi ko ba waliyi ba yanka a kan kabarin mutum wani ɗin shirka ne saboda aina na bada labarin mutum annabi nuhu daga zuwa girmama duka aka fara bautan masu duka Allah sa mun gane to sai yake cewa shirka ne wanda yake aikata irin wannan shirka kuma Allah madaukin sarki ya tsine mishi saboda yayi yanka ba dan Allah ba Kulinna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul musulmin. da haka sallata yanka yankana sokewata rayuwata mutuwa ta, gaba ɗaya ga Allah madaukin sarki take manzo Allah sallallahu alaihi cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah Allah madaukin sarki ya yi tofin alatsi ne ma dukkan mutumin da ya yanka ba dan Allah ban Allah zaka yanka ba sai ka je kan kabarin wani ba fa ina ma tuwallu fa wajhullah duk inda kake kawai ka nemi yardan Allah shikenan Allah zai karba da haka duk inda kake kai yanka shikenan mamacin ka masa addu'a yayi yake ce to da haka yankan karan kanshi illa ta farko yankan karan kanshi a wannan wajen laifi ne sannan in dai ku har yankan da aka ya zama laifi ya zama shirka to bai halatta kuwa a ci wannan yankan ba saboda an yi ba dan Allah ba Allah ya sa mun gane wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq kada ku ci abin da ba a nufaci yankansa da sunan Allah ba ko ko ba a nufaci yanka shi dan Allah ba dan wani aka nufata wannan haramun ne musulunci bai yadda a ci shi ba abu na farko abu na biyu lajina suka ce qira'atul qur'an shi karatun qur'ani mamaci mu rike wannan mamaci a karanta masa qur'ani shi ma karan kanshi ba wannan manzon Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan shi ummu kulsum ta rasu mata sai usman Ruqayya ta rasu Nana Khadija ta rasu Ibrahim ya rasu 'Ya'yan manzo Allah gaba ɗayan banna na Fatima ba wadda manzon Allah ya rasu ya bari duk su rasu Sayyidina Hamza ya rasu Jafar ibn Abi Talib ya rasu wadda manzo Allah ya fi so Zaidu ya rasu daga gashi da manzo Allah yake so sabon manzon Allah da yawa su rasu ba za ka samu riwaya ƙwaya ɗaya rakban ji malamai da manzon Allah ya ce a zauna karantawa na kwaya da ya rasu ai ba wanda ya kai manzo Allah sanin Qur'anin dan shi aka saukarwa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisani arabiyyin mubin da haka shi manzon Allah shi aka sauka Qur'anin da haka shi yafi kowa sanin darajar Qur'anin ma yafi kowa sanin aikin Qur'anin da inda zai yi aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kai gawa makabarta in aka zo aka gama binnewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake yanzu hakan nan mala'iku zuwa su wa dan uwanku tambaya da aka ku masa addu'a ku roƙan masa ya samu dogewa wajen ansa tambayoyin da za a masa fa innahu al'ana yus'al annabi ce yanzu haka tambaya ake masa da aka manzo Allah zai tsaya yana tawa wannan gawar addu'a har tsawon ya kai kamar tsawon a yanka raƙumi a fiɗe shi a raba naman ai manzo Allah ya fi kwa sanin kwa in karatun Qur'ani ya fi cancanta a wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta Qur'ani da aka amma abin da manzo Allah ya faɗa shine addu'a ku yi masa addu'a ku roƙan mishi gafarar Allah sannan abinda manzo Allah kullum yake kwadaitar da sahabbai shine a musu addu'a lokacin da manzo Allah ya kusa rasuwa wata rana suna kwanci da Aisha radiyallahu anha kan shimfiɗa sai ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yi sanda sanda haka manzo Allah ya fita sai ta bi shi tace tana tsammanin wani waje zai je ka san abinka da mata sai ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar gida ta ga ya dauki hanyar baqi'u baqi'ul garqat makabarcin da aka binne sahabbai Mazala ya ji wannan makabarta da yayi addu'a yayi addu'a tana kallon sai addu'a yayi addu'a yayi addu'a tace ka annahu muwaddi kaman yana musu bankwana da ya juyo ga ya juyo kawai sai ta juya da ya ga shi kuma alamar duwar mutum na tafiya sai ya ce waye wannan ya tsaya kawai sai ta fita a guje ta tawo a guje ta dawo ta kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ka san mutum yayi gudu ai kana taba girgishi zaka gaji yana haki yayi mazala sai ya ce Aisha me faru ta ce a ya manzo Allah kawai dai manzo Allah ya ce na ji ne makabartar baku ya gane me ta yi na ji ne in musu addu'a kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in yanzu a ce da in ya je makabartar karanta qur'ani fi dacewa annabi qur'ani zai karanta an fahimce ni duk saban annabi da suke suwa ba za ka taba jin aka ce ga manzo Allah ya karanta wa gawa ko ya karanta wa sahabi qur'ani ba abin da yake cewa shine addu'a a masa addu'a amma gawa addu'a kuma ta addu'a da haka yasa karanta Qur'ani ibn Baz yake cewa bid'a ne har ya ka hadisin manzala cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dukkan mutumin da ya kirkiro wani bai sako cikin addinin nan namu wanda asali baya ciki tsarin sa da tunanin sa yake ganin haka ya dace ya saka to za a maida masa kayansa malamai suka ce me yasa addinin musulunci wai aka rufe kofofin asa tunanin mutane ne galibi dan adam kowa da irin kaifin tunaninsa kowa da mahangarsa kowa da abin da yake ganin ya dace yanzu misali a dukkanmu a masallacin nan da mubarak da malai haya da alaji da baffa da baba idan yanzu misali muka kawo shawarar cewa wannan karatun da muke yi ya kuke gani da a maida shi bayan la'asar da a ci gaba shi bayan magariba da a maida shi bayan sallar isha'i da a maida shi ya koma kwana biyu zama a sati so biyu wanne kuke ganin ya kamata mu yi mu maida shi daga la'asar zuwa magariba ayi awa biyu ko a maida shi ayi magariba an an yi magariba zuwa isha an yi sallar isha a ƙara karatun awa ɗaya ko kuma a maida asadi so biyu ya kuke gani kai mai shawarar ka me zaka ce misali ne a ba misali ne ba da gaske bane jama'a misali kaga su biyu kai misali me zaka ce la'asar zuwa magariba awa biyu kai me zaka ce magariba zuwa isha baya da bayan isha kai me zaka ce kana tare da shi ba fa magariba zuwa isha a sake kaga yanzu ikhtilafal ulama to yadda ka san yanzu kowa da mahangarsa inda haka aka bar mana addini yanzu wani kawai zai ce shi gaskiya tsakani da Allah uzurinsa da da isha ya fi yawa da haka kamata yi a sallar asbahi raka'a biyun ta dawo isha ishan ta koma asbahi raka'a dan da safe bai da aikin yi wani kuma zai ce shi ɗanyen kaya ne Allah Allah yake yi sallah don kar a jira kaya bai samu ba so yake fita da sassafe asbahin fari wani zai ce shi kowa sai ka sa uzza inda an bar shari'ar Allah bai tsara kayansa ba sai ya zama a cikin yin shari'ar zamu dinga rigima da juna kowa zai na ganin me yasa ba a ɗauki nawa ba ko mitin aka zo a masallaci sai ka samu wani ya tashi da baci rai ni me yasa da na ba da shawara ta ɗin ba a ɗauka ba ni me laifin ita tawa shawarar ba laifi ba ce dacewa ake ba shi zai na ganin na kowa bai dace ba sai nashi shi yasa Allah ya katange shari'a sai tsara abinsa da kansa ce to idan ka kawo mun wani abu Allah ya ce addin na riga na cika shi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam Allah ya ce na cika duk abin da ya cika ku ba bukatan kari dan ko ka kara zai zube kuma bayani ai ko da haka Allah ya riga ya gama kayansa sannan sake tambayar lajina cewa ya matsayin zakatul fidr zakar fidda kai da ake bayar ranar ashura a wasu garuruwan fa yadda ka san a ramadana zaka cire zakar fidda kai ka raba wa mutane kwano babba babba gwargwaron adadin yayanka wallahi ranar ashura haka ake zuwa ka irga yaranka talatin ka share kwano talatin shi wala zaka bayar ka bayar eh ka bayar a karamar sallah ka bada ashura haka na to ya matsayin wannan abin suka ce babu wani abu da sunan zakatul fitr da shari'ar musulunci ta sani in banda zakar fidda kai na azumi da haka duk wani zakatul fitr da ake a ranar ashura bid'a ce wadda Allah sarki bai saukar da cewa a yi ta ba akwai wasu ababai da wani Allah za ku ji abin da yasa na kawo su shine dan mu gane cewa wallahi ƙarya ne zaka na ji yanzu musamman a gidajen talabijin da yanzu gashi nan satellite kana gani kowa ma yana bude gidan TV kowace kungiya tana bude gidan TV ta kuma zaka samu kowa yana yada a gidan da yake gani ya yarda su sannan ga social media kaca kaca Facebook ne ina ne zaka kowa yana tallan aqidarsa akwai ababen da sun badu a bakin mutane sun yadu har zaka ji wani hali suna da bai san ma matsayin abu zaka samu ya tsaya yana yada yana ganin kamar abin gaske ne bai san tatsuniya da wasan kwaikwayo bane a cikin littafin albidayatu wan nihaya na ibn kathir juzi na takwas shafi na ɗari biyu ashirin ya gaya mana ababai daban-daban guda goma sha biyu wadda ƙirƙiro su aka yi aka saka su a cikin addinin musulunci da sunan sun fara a ranar ashura kuma gaba ɗaya ƙarya ne ya ce a ranar ashura akwai hadisai da labarin rika wadda dukkansu ƙarya ne babu wanda ya faru ko kwaɗe bai faru ba a ƙasar iraƙin a karbalan da aka kashe sayyidina hussein ibn ali ɗin duk ababen da aka ambatan gaba ɗaya in ka binciki tarihin Iraƙin ka samu ƙayya ne wani ne yana can wani gari yana can wani gari ya ƙirƙira abinsa ya ce wannan abin ya fara nan kashi sayyidina Hussein ibn Ali misali za ka jana cewa ranar da aka kai sayyidina Hussein ibn Ali ranar Ashura ne tabbas wanda kusan malaman tarihi da sun tabbatar da wannan a zahabi a cikin sirr alamar Nubala ya tabbatar ibn ibn abin imam an-nawawi a cikin al-majmu' sharh al muhaddab ya tabbatar sannan a cikin fi abin nan sharh sunna na imam al-baghawi ya tabbatar da haka malamai da sun tabbatar da kisa sayyidina husain ibn ali ya faru ne ranar ashura to shikenan sai aka ce a ranar da haka ya faru an samu eclipse of the sun rana ta yi kisbewa kisbewar kuma ranar ba ma wai ta yi duhu ko ta yi ja bane da rana abin ya faru kisan da rana ya faru amma rana sai hasken ta dauke gaba daya ana kashe shi kawai rana hasken ta dauke complete ba a ganin rana kwata kwata har aka zo aka wayi gari da rana fa karfe 12 sai ake ganin taurari sun bayyana a sama kuma tsakar rana ne ran da aka yi sayyidina Husaini ibn Kasir yake cewa haza kazibun fahish yace wannan maganan ƙarya ce bai faru ba mun ji daya na biyu yake cewa a ranar da aka kai sayyidina Hussein ibn Ali ko a ina ka samu dutsi ko a gidanka ne kake zama kake alwala akai in dai ka daga dutsen to kasan dutsen za ga jini ne kawai a wajen yace wannan ma ƙarya ne bai faru ba abu na uku shine sama gaba ɗaya ta yi jajawur saman duniya duk wanda kai sama sai ga ta yi jajawur gaba ɗaya wadda da rana ba ta yi da daddare ba ta yi ibnu kasir yake cewa hadha kazibun wace wannan ma ƙarya ne abu na hudu ya ce rana bayan ta ɗauke sai aka ga ta ɗan fara yayewa ma ta fara yayewa sai aka ga ta yi jaji-jaja ita karan kanta ranar ma cikin ƙwallon ranar sai koma jini saboda an zubar da jinin sai na Hussein ibn Ali ko Allah ya sa muna ganewa annabawan Allah nawa aka kashe ne za mu ji fallar na Hussein ibn Ali za mu ji falalarsa yanzu amma annabawan Allah da sun fi shi falala nawa aka kashe duk wannan bai faru ba Allah ya sa mun gane sannan suka sake cewa abu na bakwai abu na biyar a ran da aka kashe shi sama gaba ɗaya ta koma yadda ka san wani curin nama saman sai ta yi wani iri kamar irin nama hakan na aka ta koma ta canza shef ɗinta ta canza komenta kawai komenta ya riga ya rikide ya canza abu na shida wai taurari taurarin da ke sama wai sai a ga wannan tauraron ya to ya ci karo da wannan wannan sai ya to ya ci karo da wannan wannan ya je ya ci karo da wancan wancan ya ci karo da wancan wannan magana duk wanda yake so ya duba albidayatu wani ne takwas shafi ɗari biyu da ishirin magana tana wajen shi sa ba wanda zai bi da bashi hujja na faɗi inda magana take da haka sai ya zama tauraro wani ya zo ya wannan ya zo ya gwara da wannan wannan ya zo ya karo da wannan wani ce haka wai a sama fa suka dinga yi fa saboda an kashe shi abu na bakwai sama ta yi ruwan sama amma ruwan da ta yi ruwan jini ta yi can aka kece da ruwa ruwan jini ne dinga sauka sannan a lokacin wai da aka yi ruwan jinin saman wai ta ma yayi ta ma washi amma kuma dai an zo an yi ruwa a ranan da aka ruwan jini aka yi a sama abu na takwas daga cikin ƙarairayin da ake yi shine ne lokacin da aka kawo kan shi al-Hussein ibn Ali zuwa fadar su khalifofin daular Umayya sai faja'alat hitan tasbih daman sai zanto garu katangar fada gaba ɗaya sai ta fara zubar da jini garu katanga ta fara zubar da jini ni kan jini ai a jikin me rai yake yi to ya jini ya fito a jikin katanga abu na tara yake cewa ranan da aka yi wannan kisan ƙasa da ake takawa ita karan kanta sai da aga ta yi duhu ƙasa fa da ake takawa yadda ta yi duhu tsawon kwana uku bata dawo normal yadda aka saba aka santa ba a da ƙasa abu na goma da ya faru a ranan idan yanzu ka zo gidanka za ka sa turare in ka ɗauko za'afaran ko waras turare za ka shafa a jikinka daga ka zuba turaren hannunka sai kama da wuta ya ƙona ka eh fa turaren za'afaran da waras sai zanto wai ihtara tsamin masahu duk wanda ya shafa zai shafa a jikin shi sai ya ƙona ma hannunka a ranar da aka yi wannan kisan sannan ba ma ayyanan ba duk wani dutse da yake Baitul Maqdis Jerusalem karkashin sa idan aka daga sai an ga wani curarren jini a dunkula a karkashin wannan dutsen shi ma wannan duk karere ne Ibn Kasir abin sha abu sha biyu yake cewa a abin raƙuman Al-Husayn ibn Ali da aka kwace lokacin da aka kashe shi yace wai da aka dafa raƙuman wanda suka zo suka yaƙe suka kashe shi da suka suka dafa raƙuman suka sa a gaba za su ci idan aka bude tukunya sai a ga naman naman raƙumin ya koma nama mai ɗaci idan ka ɗauki naman gashi na kana ganin shi naman raƙumi amma da ka sa a bakin ka ji ya koma kaman kaman maɗaci naman gaba ɗaya sai ɗaci ibnu kathir yake cewa ila ghairi dhalika min al mawdua bayan wayannan ma ya ce akwai su ƙarairayin da ba su faru ba kawai wasu ne suka zauna suka ƙirƙiro suka saka a cikin tafai ko suka yada mutane suka ɗauka gaskiya ne allati la tasihhu minha shay ibn kathir ya ce babu ɗaya da inganta dukkan wannan ababen babu wanda ya faru labarin kanzan kuregi ne to amma sai dai akwai ababai da aka rawaito na wanda suka kashe sayyidina Hussein ibn Ali wannan kan tabbas ya faru tafai da yawa su rawaito wannan da ku wanda da bakinsu su ma suka itirafin cewa suna cikin tawagar da suke suka yaki sai na Hussein ibn Ali ga kuma abinda da Allah masarki mai da su dukkan su wayannan muta wayannan ruwayoyin da galibin su sun inganta daga ciki wanda suka kashe shi babu wanda da hannunsa a cikin kisan Allah ya kyale shi haka ya tsira lafiya kalau Allah ya haramta musu wannan tsirar ya zama da shawararka da hannunka da gudunmawarka da bakinka duk cikin click din babu wadda Allah ya bar shi ko mutum ɗaya wanda ya tsira lafiya karau kamar da suka yi Usman ne dukkan su sai da Allah ya tsiyatar da su wani Allah ya yanke masa hannayensa da kafafuwansa wani ya fara bin yara kanana haka Allah madaukin sarki ya saka sayyidina Usman an gane shi yasa Allah ya ce fa sayakfikahumullah lokacin da za su kashe shi takwabin fara da suka buga mai jinin farko da zai digina karatun Qur'ani sai ya diga akan fa sayakfikahumullah da sannu Allah zai isan maka kan abin da suka maka kuma Allah ya isan masa to shi ma sai na Hussein ibn Ali haka wannan abin ya faru shi Allah sai da saka masa duk wanda suka kashe shi wallahi sai Allah daukan mai fansa Ibn Kathir yace daga cikin su akwai wadda kawai zai fara wata rashin lafiya a kasa gane wannan kuma wace irin cuta ce zai yi ta jinya ya yi ta jinya shi da kanshi zai zo itirafin cewa ni na san jinin jikan manzon Allah da na taba shi jefa na a wannan masifar wani kuma annoba ce Allah zai jefo masa annobar da ba a yi kamar yanzu kaga ai mu ba mu da corona China suna can suna fama kawai sai kai yanzu Allah ya jefo ma corona ka ta yin corona ka ta yin corona a cikin mutane akwai abin da kawa Allah to sai ka samu ɗaiɗaikun su wasu kuma Allah ya dinga jarraban su da wata annoba ta musamman haka Allah madaukin sarki ya ya kashe su wasu kuma ibn kasir ya ce asabatu junun ciwon hauka ne kama su kawai mutum yana kawai lafiya ya zai tashi da safe kawai sai a ga ya zare ya fara tashi ya fara cire kaya yana ife ife yana ihu kawai shi shikenan ya zare kuma a zara zai mutu wasu sun haukaci dukkan su haka Allah madaukin sarki ya bidi ya kashe su wannan riwayar ta inganta an jibni kasir sannan a bayan wayannan ababai na kirkire-kirkire da aka jingina wa ranar Ashura game da kisan na eh, Hussein ibn Ali akwai wasu ababai da mutane suke yi kamar misali mutanen Iraki su akwai wani abu da suke Iraki part biyu ne akwai shi'a rafida akwai kuma shi'a haka an gane imamiya zaidiya isna ashariya ga sanin barcak wasu suna nuna baƙin cikinsu. wasu kuma at the same time murna suke da ranar ashura yanzu misali kama a iraki ibn kasir yake cewa idan ranar ashura ta yi za a fitar da matan gida kowace mace za ta fita a bagdad iraki bagdad duk suna yi da iraki da bagdad za a fitar da dukkan matan gida matar aure da 'yan mata da zawarawa da tsofi kowa zai fita za su fitan nan za su dinga ihu tun daga cikin gida za su ta ihu za su ta ihu haka za su kara ɗaya gari da ihu ranar ashura ne nuna bakin cikin kai sayyidina usman suna ganin wannan ihun da suke ibada ne sannan abu na biyu mutanen gari kuma za su ɗebo toka toka da dusa na dabbobi su dinga zubarwa akan titi a dinga zubawa a kan layuka ne har cikin kasuwa za ba a dinga zubawa a ƙasa a dinga zubawa a ƙasa don nuna baƙin ciki da alhinin kisan sayyidina Hussein ibn Ali wai suna ganin duk wanda ya zuba toka ya zuba dusa yana gana ko lada na musamman da Allah zai bashi ibn kasir ya ce a ina aka samu wannan sannan mutane wasu kuma za su fito gaba ɗaya kowa zai fito kofar gida shin fada taburma yadda ka sa amma mutuwa za ka yi zaman makoki da haka mutum sai ya fito kofar gida ya haɗa kansa da gwiwarsa ya yi jugun haka shi ana lafiya iko Allah baka san abin da ya faru ba ce wallahi ban sani ba iko me faru subhanallah layi ayau ashura ayya ikon Allah ikon Allah shi ma sai zai same ka ku hada kai da gwiwa ku zauna ku ta kallon juna ba wanda zai kowa hira ba wanda zai zai faranta wa kowa da haka ku za ku zauna cikin wannan wunin ko da baka da bakin ciki ko Allah ya sa ranan kai aure to sai dai kai gum kai da amaryar sai dai ku yi gum ku ta kallon juna kuna ɓata ita wannan a Baghdad irin wannan ababen ga sunan check suna faruwa in jibin kasir sannan akwai wanda kuma kuka za su ta yi tun safa za su fara kuka su ta kuka har sai dare yayi sai su wanke idan shi kenan su sun gama aikin su akwai wanda kuma ranan da aka ashura ta faru wannan har a Najeriya ana samu ranan ashura ba sa shan ruwa tun jiya da daddaren ka sha ruwa zaka wuni ba zaka sha ruwa ba saboda wai an kashe Hussein ibn Ali da ishirwa a bakin sa da haka ba za su sha ruwa ba su ma ranan za su wuni da ishirwa. wannan kara a Najeriya gashi na ana yi sannan abu na biyar mata sukan fito fuskarsu a buɗe sannan suna dukan fuskokinsu suna marin fuskokinsu suna marin ƙirjinsu sannan za su fito hakan nan kayan jikinsu ba irin kaya na musulunci ba mace za ka ganta sai zani sai ɗan mayafi ko yan riga bes za ta je kasuwa hakan nan gashin ta a barbaje babu takalmi a kafarta tana tafiya kamar ta wakace wakace tana tafiya tana ihu da wani bulala a hannunta tana zuba wa kanta wai tana nan bakin cikin kisa na Hussein ibn Ali ba muna gani abin da kake gani ko da a Facebook ba ba ka gani ne kaga mutum ya dauko adda yana darawa kansa kaga mutum ya dauko kaca yana ta karkaro yana zuba wa kansa yana waka kaga mutum ya dauko kebul yana zane kansa ai bulala sai dai wani ya maka ai amma ka bari kana zana kanka wai wannan kuma ana ganin lada ne zaka samu kaman daga nan zuwa ƙarshen barandan masallacin nan za a samu karfe a samu garwashi kaman na cikin ofin din gidan biredi a zuba garwashi zaka ringa takawa kana tafiya gwargwadon juyar ga taka wannan wutar gwargwadon soyayyar ka ga Hussein ibn Ali ba muna gani wannan a Facebook suka ce da haka duk wayannan ababen musulunci bai zo da su ba wannan ƙarya ne Allah sarki bai ci a yi ba to shi kenan ƙwarai da gaske Al-Husayn ibn Ali mutum ne mai daraja a cikin addinin musulunci kuma kaso shi kai kaso shi addini ne saboda jinin manzan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan shi wurare barjak sannan yana da alaka da manzan Allah ta fuska biyu ta fuskar sayyidina Ali bin Abi Talib dan manzan Allah ne sai sayyidina Ali kanin manzan Allah ne dan kanin ka ba dan ka bane ta fuskan na na Fatima kuma jikan manzan Allah ne dan haka mutum ne mai daraja kwarai da gaske kada ka yi tunanin wai irin ordinary ƴaƴan sahabbai ne lala lala lala lala shi ya ga manzan Allah ko da ku annabi ya rasu yana yaro shi darajarsa a cikin ba ma a cikin irin tsararsa na wanda suka taso a wancan lokacin ba darajarsa a duk duniya ma tana daga cikin top 10 saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da wansa sayyida shabab aljanna manzo ya ce su ne shugabannin dukkan wani sauri da yake ide shi gidan aljanna da haka yana da daraja kwarai da gaske a cikin addinin musulunci amma dole darajarsa tana da iyaka gwargwaron da shari'a ta tsare ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da Allah bai yadda kai akan manzon Allah ba dan wuce gona iya akan manzon Allah ne da kai shi yake cewa la taduruni manzon Allah ya ce kada ku kuruta ni ku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka kururuta suka kuzuta Isa dan Maryam an zo an waye gari gashi bautar shi ake yi annabi ya ce la tattakhidu qabari aidan kada ku riki kabari na a matsayin abin zuwa kullun kullun sai an je duk shekara duk wata sai an je manzala ya ce da haka ka fara bautan kabari kar ku dinga yi duk inda kake manzo Allah ya ce kamin salati fa inna salatukum ma'rutun alayya duk salatin ku ana bijirum da shi ana gaya mu dan haka kowane abu da ka sani a cikin musulunci Allah ya masa iyaka Allah ya sa mu gane akwai a cikin littafin sir alaman nubala na Imam Az-Zahabi yake cewa Al-Husayn ibn Ali yana daga cikin mutanen da suka yi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaman an raba kunu exactly yana daga cikin su nana Fatima radiyallahu anha tana ciki nana Aisha take cewa akwai ran da nana Fatima ta shigo gidana Ta ce irin tafiyar nana Fatima irin ta babanta exactly jikinta irin na babanta exactly ce babanta yana zaune da ya hango da sai ya ce marhaban bibnati ya ce maraba da yata annabi tashi je taro ta shimfidar da manzon Allah yake zo ne ya ya zaunar da ita ga ita ga manzon Allah da aka tayi kama da annabi al-Husayn ibn Ali al-Husayn inda muke magana akan shi yana daga cikin jikokin annabi ko jinin manzon Allah da yayi kama da shi kusan ka iya cewa kusan kaso 90 cikin 100 kun ji falashi ta fari abu na biyu abinom ya roto magana yake cewa kuntu in umar umara yace wata yana wajen abdullahi dan umar sai wani mutumi ya tambaye shi game da ya matsayin mutumin da sauro ya hau shi sai ya kashe wannan sauran me laifin shi a wajen Allah kai ne sauro ya hau kanka sai ka kashe shi to yanzu wannan jinin sauran me zaka ce wa Allah akan shi yake tambayan abdullahi dan umar cewa yanzu wannan jin da na kashe me matsayinsa Faƙala min anta abdullahi da umar sai ce wai kai bawan Allah daga wani kari wani gari ka zo ne kake magana a kan hukuncin kashe sauro Ƙala sai ce min ahali da Ya ce ni nan da ƙasar Iraki na zo sai abdullahi dan umar ya ce ku kalli wannan bawan Allah Abin mamaki yana tambaya na game da hukuncin kashe sauro a musulunci amma sun kashe dan manzon Allah kaga kenan dan annabi ne ta bangaren sayyidina ali saboda ai dan kanin annabi ne yace da kunnina na Abdullahi Umar ya ce na ji manzan Allah na cewa huma Alhassan, ibn Ali da Alhassan, ibn Ali manzan Allah ce su wa'annan ya fi duniya manzon duniya manzan Allah yace wa'annan rihani wata fulawa ce mai kanshi allah ya ce to matsayin ƙanshin wannan fulawa yadda mutane ke son ta allah ya ce haka suke fa a wajena a duniya Kamar ka ce ƴan lele na ne annabi na cewa Alhassan, ibn Ali da Al-Hasan ibn Ali manzala ya ce wayannan abin kaunata ne abun sona na ne ƴan lele na ne da haka wayannan ba na so ga kowa ya taba mai su kun kashe wannan mutumin da manzala yake irin faɗin wannan magana akan shi baka ji zafin kayi kisa ba baka ga tsammanin kisan nan a matsayin komai baka ba kana magana kisan sauro suna wasa akan girjin annabi sai na ce ya manzan Allah kana son su in ji Abu Musa al-Ash'ari sai ya wa kaifa sai manzala ya ce ta yaya la uhibbuhuma zan so su ba bayan su din nan ababan ƙaunata ne masu abin so na ne ɗan lele na ne ai dole ai dole sai na so su ma dan Abdullahi yake cewa wata rana ina zaune a masallacin manzon Allah sai ga Al-Husayn ibn Ali ya shigo masallacin sai ya ce wa tawagar da suke zaune dukkan wanda yake so ya kalli shugaban dukkan wani saurayi a gidan aljanna to ya kalli wannan in ka kalli wannan to ka ka kalli shugaban samarin aljanna wannan magana Jabir wanda kaga magana ce wanda daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito dan haka mutum ne mai daraja kwarai da gaske a cikin addinin musulunci sai dai dole dole addinin musulunci yana da iyakokin da duk darajar mutum ba za a tsallaka a wuce ba saboda addinin musulunci yana gaba da mutum koma shi waye dan mutum na samun daraja ne sanadiyan addinin Allah ya sa mun fahimta kuwa duk annabawa su ne mutane da suka fi kowa daraja a duniya sun samu daraja da ɗaukaka ne saboda a cikin addinin musulunci aka ba su wannan annabtar Allah ya sa mun gana wasan nan in yanzu a ce misali muƙaddara a ce ba addini ba a kuna annabi a wani addini yanzu kamar misali ah, Ahmadina Jaj wannan Ahmadiyya wanda suke Indian nan in yanzu misali a ce ba da a cikin addinin musulunci ko da ba zai taba zama musulunci ba tunda sun ce annabi ne zai zo musu yanzu kaga zai taɓa yiwa wannan annabin da zai zo a ce a bayan manzon Allah ana jiran wanda suna annabi zai zo ka zai taɓa yin daraja a idan ka cewa wannan mutumin annabin Allah ne kuma daga sai annabi ne ba zai taɓa yiwa ba da haka dukkan wani mutum kaga yayi daraja to ya samu darajar ne albarkacin addinin musulunci da haka kenan addinin kuma yana da wasu dokoki da guidelines da ba zai yiwu garin darajanta wani kuma ya zanto an ɗauko hanyar rusa addinin gaba ɗaya ba a tuni kuma addinin ba zai ba zai bari ba da haka addinin musulunci yana da yana da yana da wannan tsare-tsaren da wannan iyakokin kuma mutum ne mai kima mai daraja kwai da gaske idan ka cire in ka cire ah, sahabbai wadda suka fi sawar da suka fi su daraja a tsarar su ka iya cewa babu sa'an su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kira Al-Hasan ibn Ali da na Fatima mamar su da Sayyidina Ali baban su da Al-Husayn ibn Ali ya rufe su da mayafi ce Allah wa'annan su ne ahli baiti Allah wannan su ne iyalan gidana manzo Allah ya keɓance su iya su dinnan na musamman ya ce ya Allah wa'annan su ne iyalan gidana wannan jini na ne gaba ɗayan su kaga gina suna da daraja suna da kima ahlul baitir rasul iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja ne masu kima amma kuma duk da haka shari'ar musulunci addinin musulunci yana da iyakar da ya ajiye su dole ka haƙura ka ajiye su anan Allah ya sa mun gane Allahumma salli ala